وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا wa بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يورانا watan ramadan yana da kwana goma alif ɗari hudu da arba'in daidai hijiriya kuma yau muna goma sha biyar ga watan biyar dubu biyu da goma sha tara miladiya wannan shine tafsirinmu na biyar a cikin suratu saba'i za mu tashi aya ta goma sha uku falamma ƙadaina da muke karanta a wannan masallaci na masallacin alkulafa'ur rashidun da ke kan titin alfalla a agege a cikin jihar Legas a najeriya muna fatan Allah ya karɓi wannan ibada tamu kuma ya biya mana bukatunmu gaba ɗaya muna ƙarshen tarihin da muke karanta na annabi Sulaiman falamma qadayna alaihi almauta a'udhu billahi minash kamar yadda muka ji Allah subhanahu ta'ala yake cewa <clears throat> falamma qadaina alaihi almautu mauta lokacin da muka hukunta cewa annabi Sulaiman zai mutu ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi har ya mutu babu abin da ya nuna wa aljanu cewa annabi Sulaiman ya mutu sai wata gara ita ce dabbatul ardi ta'kulu min sa'atahu ita ce ta zo take cin sandarsa har sai da ta gama cinye sandar tas su kuma aljanu a lokacin annabi Sulaiman ya sa su aiki to a game da aikin da annabi Sulaiman ya sa su akwai isra'iliyat da yawa da suke yin bayani akan cewa gini ake wa annabi Sulaiman na na ƙasaita wanda a cewar wayancan ruwayoyi wanda babu su a cikin ƙur'ani kuma ba ka samun su a cikin hadisai ingantattu suna cewa annabi sulaimani da ƙarshe ya auri wannan mata da aka ce sunanta bilqis amma dai ya shahara a bakin mutanen yaman wanda sunan tun da ɗan yaman ne suna cewa balqis yanci mai yawanci mai sunan za ka ji balqis ake ce mata ita ma yaman ana ce mata ardu balqis amma asalin sunan yadda yake a kamus shine bilqis mu ko muna cewa bilki ko mu ce bilki su ai na san akwai bilki a nan ko ba ma bilki ɗaya eh, ba me plural ɗin bilki ne bilkaye ko bulkuna ko bulkunoni <laughs> to saboda haka sai annabi sulaimanu ya roƙi allah ya sa kar aljanu su gane ya mutu to yana fitowa da safe ya tsaya suna aikin to baya ce musu uffan amma suna yin aiki tukuru su ta yi su ta yi idan suka yi kuskure a aikin ko suka yi wani abu ba daidai ba da sun kalli fuska annabi Sulaiman ba sai ya ce musu komai ba sai su yi maza su rushe su sake gyarawa to ran da annabi Sulaiman ya fito yana tsaye sai Allah ya ɗauransa a tsaye a wurin to a lokacin shi kuma yana da wata sanda wacce ya riƙe ta daga wata bishiya da ake kiranta alkharnuba wato an ce ita wannan bishiyar asal kharnuba ita ce bishiyar da ta yi magana da annabi sulaimanu alaihi salam kamar yadda wato ainihin ruwaya ta zo ta hanyar sa'id ibn jubair daga abdullahi ɗan abbas allah ya kare da a gare shi cewa wato wai wato wata rana annabi sulaimanu ya yi sallah a jikin wata bishiya wacce ta fito a gabansa sai ya tambaye ta ya ce me sunanki sai ta ce sunana kaza sai ce me yasa aka yi ki sai ta ce saboda kaza ko kuma yakan ya yi sallah a jikinta diye mata wannan tambayoyi sai ta bashi amsa in an yi ta ne don ta fito ta ba da inuwa sai ta faɗa in an yi ta ne don magani sai ta faɗa wata rana haka yake wa bishiya to wata rana sai ga wata bishiya a gabansa ta yi tambaye ta ce me sunanki sai ta ce sunana alkharnoba sai ce saboda me kika fito sai ta ce na fito ne saboda lalata wannan gida sai annabi suleiman ya ce allahumma umma alal jinni mauti allah ka lullube wa aljanu mutuwa ta kansa san zan mutu hatta ta'lama al-insu anna al-jinna la ya'lamuna al-ghaiba domin wato mutane su gane cewa lallai aljanu ba su san gaibi ba wannan shine abin da ya sa annabi sulaimanu ya mutu ma basu san ya mutu ba suna ta aiki tukuru suna ta aiki tukuru to sai da ya dade a mace ba ci ba sha ba matsawa a wajen su kuma aljanu ba kakkautawa ba yin aiki ba daina aiki to sai Allah ya ce ma dallahum ala mautihi ba kowai ne ya sa su suka gane cewa ya mutu ba illa dabbatul ardi in ba wannan dabbar ba ita kuma wannan dabbar ita ce ta akulu ta dinga cin min sa'atahu wannan sandar tasa wato yana tsaye sai ta dinga sassaƙar sandar tasa tana ta sa har zuwa lokacin da ta cinye sandar gaba ɗaya falon ma kharra lokacin da annabi suleiman alaihi salam kharra ya faɗi bayan ya mutu ta bayyana sai 'yar ya ta nuna cewa aljinnu laukanu ya alamun alghaiba da a ce aljanu sun san gaibi sun san abin da yake a fake malabi su fil azabil muhin da ba za su zauna a cikin wannan azabar ta kaskanci ba annabi Sulaiman yana ta sa su aiki suna ta aiki amma ba su daina aiki ba sai mutane suka gane a'a sai da annabi sulaiman ya faɗi sai aka gano cewa a to ashe ma ya mutu to tunda ya mutu aljanu ai ba su gane ba domin da sun gane da ba za su zauna su ta wannan aikin cikin wahala ba lafazin min sa'a tana nufin sanda ita ce wacce annabi sulaimanu alaihi salam ya dogara da ita min sa'a sandar da annabi Sulaiman alaihi salam ya dogara da ita yake yake yake yake tsaye a kanta shi yasa wasu malaman suka ce wai da ita daga wannan jikin wannan bishiya ta alkharnuba daga jikinta ya tsagi ita wannan sanda din kuma amfaninta a wajensa yana korarsu da ita kuma yana tsawatar da su da ita lafazin min sa'a din an karanta shi qira'a uku akwai ƙira'ar nafi'ul madani da abu amr albasari da suke karantawa da minsata a madadin minsa'atahu sai su karanta daga da minsata ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sata ko kuma bi dhammi ita sinin din ana yi mata rufu'a sannan ok wannan ne haka ne daidai ne yadda na faɗa sannan an samu kuma kira'ar ibn zakawan ita kuma wannan alifun wannan alhamzar da take kan alifun min sa'ata sai a yi mata ɗauri sai a ce ma dallahum alamauti mautihi da batul ardi ta'kulu min ta sai kuma jumhur ibn kasir da ibn amir ashami shami da alkufiyun gaba ɗayansu da abu ja'far da halab a cikin qira'arsa ta goma da yaqub hadarami suna karantawa da min sa'ata kamar yadda muka karanta a yanzu ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata sai zama shine maf'ulun alamma ta bayyana aljannu an law kanu ya'lamuna alghayba ma labisu fil azab muhim wannan ya tona wa aljanu asiri saboda da aljanu suna ta taiwa wasu daga cikin mutane rufa rufa saboda aljani yanzun nan zai iya zuwa ya gano abu ya zo ya baka labari sai ka zacewa kamar yasan gaibu nan ko sai da ya je ya gano saboda yana da karfin da zai iya zuwa ya gano to amma duk da aka shaidanu ba su yadda mutane su zauna lafiya ba bayan annabi sulaimani ya rasu sai suka ce wai akwai wani tabutul ahad wanda annabi sulaimani yake ajiye da shi wanda yana da wani tarihi a cikin kiristanci yanzu ba nan za mu shiga ba tukuna wanda shi ne har yanzu suke cewa a kansa aka gina haikal Sulaiman wanda yake jikin Baitul Maqdis to shi wannan tabutul ahad din sai suka ce wai sun buɗe shi bayan annabi sulaimani ya mutu sai suka ashe akwai wasu hatimai na sihiri da tsafi wai ashe su annabi sulaimani yake amfani da su ya samu control akan kowa da kowa Guda da haka sai aljanu suke siyarwa da mutane masu bin su wannan tsafe-tsafen da sihirin da suka ce wai sun samu a cikin akwatin annabi Sulaiman wanda a ciki akwai labarin wa'yansu mala'iku guda biyu yadda ake cewa wanda su wannan mala'ikun akwai haruta akwai maruta wai da mala'iku ne sai suke cewa wai ai su mutanen nan sun fiye kankan ba sha'awa tana sawa suna saba wa Allah sha'awar abinci da sha'awar farji sai Allah ya ce ai kuma da kuna da ita da kun yi sai suka ce ai su ko suna da ita wai ba za su yi ba sai Allah ya ce to shikenan bari in sa muku sha'awar in aiko ku ban ƙasa ku gani wai shikenan da ya sa musu sha'awa wai sai suka zo shikenan sai wata mace ta gifta sai suka yi sha'awar ta sai suka je suka yi da ita ta shikenan sai suka fita daga cikin mala'iku sai suka zauna a babila da take can iraki wanda nan ne garin sihiri da ake cewa an aka ce babila to duk abin da yake ya danganci sihiri sai a ce masa daga babila yake shine babylon ake ce masa ko menene da turanci to shine sai Allah subhanahu wataala ya ce to a haka sai yahudawa suka gaji wannan maganar suke wa annabi Sulaiman sharri to shine Allah subhanahu wataala yake bada labari a cikin suratul baqara irin sharrin yahudawa yake cewa lamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum Nabada, fariqun min allazina utul kitaba kitaballahi kai ka ji wata gwaninta kalma biyu a jere nabadha fariqun min allazina utul kitaba kitaballahi in ka rubuta kitaba din sai ka ƙara rubuta kitaba qur'ani ne kadai yake da wannan kuma su goma sha hudu ne a qur'ani utul kitaba kitaballahi la taqum fihi abada La lamasjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi fihi rijalun ko ba haka ba qalu lan nu'ta lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullahi Allahu Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata wa idha batashtum batashtum jabbarin hayhata hayhata lima tu'adun ya'lamuna ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya ya hamana lubuni li sarhan la'alli ablughu asbaba asbaba samawati fattala ila ilahi musa illa qilan salaman salama wa akwabin kanat qawarira qawarira min fiddatin ko duk za ga kalmomi guda biyu ne a jere falyanzur al-insanu mimma khuliqa khuliqa mimma in dafi اقرأ باسم ربك الذي al insana ka كخلق خلق كده sannan kuma sai saffan saffa sai dakkan dakka su goma sha hudu ne <clears throat> to uh, uh, utul kitaba kitaballahi na baza fariqun min allazina utul kitab lokacin da Allah ya subhanahu wataala ya aiko musu da ja'ahum rasulun min indillahi lokacin da manzo ya zo musu daga Allah manzan Allah kenan musaddiqul lima ma'ahum manzan Allah nan ba ta yi attaura ba daidai ba ce yana gaskata attaura amma mai faru na baza fariqun min allazina utul kitaba kitaballahi wasu daga cikin waanda aka ba su littafin sai suka watsar da littafin Allah wara'a zuhurihim suka wurgar da littafin Allah a bayan su ka annahum ya ya'lamuna kai ka ce ba malaman attaura bane a ciki kuma an ce manzan Allah zai zo wattaba'u ma tatlu shayatina sai suka dinga bin abin da shaydanu suke karantawa ala mulkiwa Sulaiman game da mulkin annabi Sulaiman cewa wai annabi Sulaiman da wannan hatiman da dalasuman da su ya mulki mutane kuma yin hatimai da dalasumai kafirci ne sabawa Allah ne domin sihiri ne sai Allah ya ce wa ma kafara Sulaimanu shi ko annabi sulaiman bai taba kafircewa ba walakin na shayatina kafaru sai dai su shaydanin su ne suka kafirce yu'allimuna nasa as-sihra su suke koyawa mutane tsafi da sihiri da dabo da kulubboto sai Allah ya ce wa ma unzila alal malakaini bi babila ba a taba saukar da wani abu akan wasu mala'iku bi a wani gari da ake kiransa babila da ake kiransu da suna haruta wa marut ba ko kuma yu'allimuna an-nasa sirra wa yu'allimuna ma unzila alal malakaini bi babila haruta wa marut kuma suna koya wa mutane abinda aka ce an saukarwa wasu mala'iku guda biyu a garin babila sune haruta wa marut sai aka ce to amma su kansu haruta wa marut din ba sa koyar da kowa komai tukunna sai sun ce musu na hannu fitinatun to mu ma fa jarrabawa ce abinda mu koya muku mu koya muku ne don ku kare kanku fala takfur kada ku kafir kada ka kafirci Allah ya ce wa ta'allamuna ma minhuma ma na bihi bainal mar'i wa a anan suke koyan abinda za su raba tsakanin mata da miji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah amma ba za su iya cutar da kowa ba su kansu masu sihirin sai Allah ya ga damar sihirin yayi aiki sannan zai aiki wa yata'allamuna ma yadurruhum su masu koyar da sihiri masu koyan sihiri suna koyan abin da zai cuce su ne ba abin da zai amfane su ba wala bi isa wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum sai Allah ya ce me eh wala qad alimu laman ishtarahu ma lahu laman ishtarahu kuma sun san cewa abinda suka siya malahu fil akhirati min khalaq ba su da rabo a lahira saboda wannan abun wala bisa ma sharaw anfusahum kai can abinda suka siyar da kansu da shi law kanu ya'lamu walau annahum amanu wattaqau da za su yi imani su kyala wannan magana cewa annabi Sulaiman ya sihiri lamathubatun min indillahi khair da ladin da samu a wajen Allah in suka bauta masa yafi alkhairi law kanu ya'lamuna to yan uwa a takaice na ba ku fayil ɗin tarihin annabi Sulaiman a cikin zaman nan guda biyu gwargwadon abin da ya kamata mumini a ce ya yi imani da shi kar a ce ya jahilci sanin annabi daga cikin annabawa kuma dama haka muka saba a cikin karatuttukan mu duk sanda muka zo kan wata kissa ta wani annabi muna tsayawa mu ɗauko tun daga farkon tarihin wannan annabi haka ne ko kuma dama amfanin mu ji tarihin shine idan akwai wasu maganganu da basu inganta ba muna kawo su kuma mu faɗi basu inganta ba idan kuma akwai abubuwan da ba a da tabbas akan ingancin su ko rashin ingancin su shi ma muna yin bayani abin da ya zo a qur'ani kuma kusan muna karaɗe qur'ani duk gwargwadon iko mu kakkalato duk abin da yake da alaka da wannan manzan ya rage naku sai ku ji tunda akwai kaset kuma alhamdulillah yanzu in kuka bu kuka bi page mu a Facebook za ku samu wannan lecture tana nan a page yana nan insha Allah malam Abba zai ƙara gaya muku shi yadda muka yi ta dinnan za ku ganta tana nan yadda take to sai ku sake bibiya saboda in wata rana mu ne wata rana ba mu bane kuma kamar yadda kuka sani wannan shine zuwan mu na ƙarshe insha Allah daga wannan shekara kuma za mu yi ban kwana da ku sai kuma Allah ya haɗa mu a dar-u-salam sai dai kuma Allah ya kaddara wani dalilin ya sa mun zo mun haɗu wasu kuma malaman su ma sai su zo insha Allah to Allah ya sa mu dace sai mu tafi darasi na gaba laqad ka bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya mai mana bayani akan abin da ya shafi bayansa masu gode masa masu godiya to kuma sai ya dace da ya kawo mana misalin wasu bayan nasa marasa godiya butulu wanda Allah subhanahu wata'ala ya musu ni'ima ya saukan musu da wasu al'amura na rayuwa amma kuma suka butulcewa Allah musamman da yake mutanen maka Allah ya yi musu ni'ima iri daban-daban awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilaihi thamaratu kulli shay'in rizqan min ladunna Allah ya ce ba gashi mun ba su harami ba ɗakin Allah wanda yake wuri ne na aminci da yake amintacce alhalin su amintacce duk wani nau'i na amfanin gona kayan itaciya ana kawo musu shi daga ko'ina arziki daga gare mu kuma Allah subhanahu wataala ya ce musu <clears throat> wato yake cewa menene ne can yake cewa awalam numakkin lahum haka ne ko ko ita ce wannan da na kawo to ala kulli hal dai Allah ya goranta musu akan wannan ni'ima to sai yake ba su labari da misalin su mutane waɗanda suka wa ni'imar ubangiji al-imam ibn abi hatim ya rawaito daga farwatu bin Musaik al wanda kuma hadisin malaman tafsiri suna kawo shi karkashin wannan karkashin wannan aya kamar yadda imamu ibn kasir Allah ya kansa da rahama ya kawo shi sannan ya zo a cikin musnadin imami ahmad da sunan tirmizi cewa annabi sallallahu alaihi wa ala'alihi sallam kamar yadda isnadin yake a cikin sunan tirmizi ta hanyar kurayb da abdubin humaid su kuma sun ji daga abu usama daga alhassan ibn al-hakam annaka'i annaka'i daga abu sabratan naka'i daga farwatu ibn musayk al-muradi yake cewa a taitun nabiya sallallahu alaihi wa na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam qultu ya rasulullah sai farwa yace nace ya ma'aikin Allah ala uqatilu man adbara min qaumi biman aqbala minhum ya rasulullah cikin wanda suka gabato suka musulunta cikin mutane na aban izini mana in kwashe su mu je mu yaki mutanen da suka juya baya suka ki sai imani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to aje ba laifi aje ai yace falamma kharajtu min indihi hanna na fita zan fita aje a fara yaƙi sai manzo Allah ya sa'ala anni sai sai tambaya ce ina ina farwa aka ce ai ya fita yace ma fa'alal al sai aka ce ai ya riga ya fita sai manzo Allah ya ce fa arsala fi athari faraddani ce aje a ce ya dawo yace sai aka dawo da ni wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nafarin min ashabihi a lokacin yana cikin taron sahabbansa faƙala sai manzo Allah ya ce ud'ul qauma kyale su faman aslama minhum faqbal minhu wanda ya musulunta kawai a karɓi musuluncinsa wa man lam yuslim wanda kuma bai musulunta ba fala ta'jal hatta uhdisa ilayka kar kai gaggawa tukuna sai na aiko da wani sabon al'amari yace to muna haka fa nazalat sab'u wa unzila fi saba'in kawai sai Allah ya saukar da bayani akan mutanen saba wannan yana nuna kenan a wannan lokacin wannan ayat ta sauka wannan kuma za mu fahimci cewa ita wannan aya laƙar kana li saba'in fi maskanihim aya a bisa wannan riwayar za ta zama madaniya ce tunda wannan kissa ta faru ne a madina sai ya zanto ayoyi ita makiya ce asalinta amma akwai ayoyin da suka sauka a madina to ya ce an saukar da suratu saba'i ɗin a daidai lokacin faƙala rajulun sai wani mutum ya tashi ko kuma an saukar da ayoyin da suke magana akan mutanen saba'i din sai wani mutum ya tashi da ya ji an ce laƙar kana li saba'in fi maskanihim aya sai ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah ma saba'u wai wannan saba'u din da aka ce laƙar kana li saba'in fi maskanihim aya wai me shi ne? shin wannan saba'u din ardun gari ne in yi so mu fassara mu ce laƙar kanan lissaba'in haƙiƙa a garin saba'i a umra'atun ko kuma wata mace ce mu ce haƙiƙa a ga 'ya'yan wata mace saba'i sai maza Allah ya ce laisa bi ardin ita saba'u ba wai ƙasa ba ce ba gari ba ne wala mra'atun wala bi mra'atin kuma ba wata mace ba ce walakin na rajulun wani mutum ne walada ashiratan min al'arab yana da 'ya'yansa guda goma fataya mana minhum sittatun wata sha'ama minhum arba'atun da Allah ya tashi raba kansu sai mutum shida a cikinsu sai suka koma garin yaman suka zauna sai kuma mutum hudu daga cikinsu suka koma garin sham suka zauna sai ya zama shi wannan sabaɗin wanda sunansa abdushams Ibn yashjub Ibn ya'aru Ibn qahatan an kira shi da suna saba ne saboda shine awwal man tafarraq a cikin laraba shine farkon wanda iyalinsa suka wawwatsu a cikin larabawa kuma ana kiransa da suna al raish saboda shine farkon wanda ya fara zuwa ya ci ganima a cikin da ya ci ganima sai zo ya raba wa mutanansa da aka shi sa laraba suke kiransa al raish saboda al rishu tana zuwa da ma'anar dukiya to shi wannan saba'i ɗin shine ne kakan larabawa na asali domin 'ya'yan nan nasa guda shida su ne suka je suka yi fomin ɗin ƙabilun larabawa na yaman wanda duk wani balaraban duniya in dai tsantsan balarabe ne ba ka rasa yana da dangantaka da wannan ɗaya daga cikin gidaje guda shida su ne na ɗaya akwai mazhij ƙabilan mazhij na biyu akwai ƙabilar himyar na uku akwai kabilar kinda na uku akwai kabilar azd na hudu akwai kabila anmar na biyar akwai kabila anmar na shida akwai kabila ash'ariyun mazhij da himyar da kinda da azd da anmar da ash'ariyun wannan sune asalin basic na al'arabul ariba larabawa tsantsa da suka bullo daga yaman sai kuma larabawan da suke sham su kuma akwai lakam ƙabilar lakam da ƙabilar juzam da ƙabilar amilatu da ƙabilar ghassan wannan kunga an haɗa sun zama nawa kenan sun zama goma to kamar yadda na faɗa muku cewa ita ƙasar saba'in an kirawo su familin saba'in an kira su da sunan wannan kakan nasu ne wannan hadisin hadisi ne wanda yake an rawaito shi da isnadi jayyid wanda a ciki akwai nassanta yana cikin sunan tirmizi akwai nassanta sunan wa'annan ƙabilun wa amman ladina tayamanu fa azdun fal azdu wal ash'ariyun wa himyar wa kindatu wa mazhijun wa anmar sai wani mutum yace ya rasulullahi wa ma anmar suwaye anmar din sai yace alladhina minhum khusam wa bajila sune wanda a cikin su akwai kabilar khusam da bajila to masu karanta ilimin nasaba genealogy su kuma a nan su za su fitan maka da cewa ai kabila kaza asalinta tana koma zuwa kabila kaza ne kabila kaza tana koma zuwa kabila kaza ne al-imam at-tirmidhi imam ahmad ya rawaito wannan hadisin ta hanyar abdullahi bin abbas Allah ya kare da a gare shi bi sanadin hassanahu al-imam ibn kathir Allah ya ji kansa da rahama saboda haka laqad kana li sab'in fi maskanihim aya haqiqa ga mutanen kabilar sab'i cikin larabawa tsantsa waɗanda daga baya aka samu larabawa suka biyo bayansu hakika akwai ayoyi da alamomin da suke nuna samuwar Allah da kaɗaitakarsa da ikonsa fi maskanihim idan ka kalli rayuwarsu a gidaddajinsu inda suka rayu an karanta saba'i da wato ainihin nau'i na kira'a uku akwai kira'ar bazzi a nubin kasir da kira'ar abu amr da suke cewa laƙad kana lisaba'a fi maskanihim aya laƙad kana lisaba'a fi maskanihim aya sannan kuma akwai kira'ar ƙumbul a nubin kasir da shi kuma yana yi wa aɗin ɗauri laƙad kana lisaba fi maskanihim aya sannan akwai kira'ar jumhur su kuma suna shine eh, nafi'ul madani abu amr al-basri hamza a afuwan nafi'ul madani banda abu amr abu amr daidai da bazzi yake karanta nafi'ul madani ibn amir ash asim al-kufi da hamza da kisa'i da khalab da abu ja'far da yaqub suka suna karantawa laqad kana lisaba'in fi maskanihim maskan gida kenan guda ɗaya to hafsu da hamza a cikin kofiyun sun karanta da fi maskanihim a gidansu sai zama jinsin gida ake nufi yayin da alkisa'i da khalaf su kuma suna yi wa kafin in kisira sai ce fi maskinihim aya ragowa kuma ƙura'u suna karantawa fi masakinihim laƙadika na lissaba'in. fi masakini kamar misali kira'a ibn kathir idan kira'ar bazzi ce sai a ce laqad kana li fi masakinihim fi masakinihim aya idan kuma kira'ar qumbul ce laqad kana lisaba fi masakinihim fi masakinihim aya wannan lafazin saba din abin da yasa aka samu bambanci na ƙira'a a kai saboda la'akari da lafazin wayansu suna ganin cewa lafazin nan mamnu'un mina sarfi ne saboda haka bai halatta a sa masa sukuni ba ba za a yi masa kisira ba ba za kuma a yi masa ɗauri ba saboda an ji wani daga cikin mawaƙi yana cewa min saba alhadiri na ma'arabu iz yabnuna min duni sayliha al'arima min saba alhadirina ma'ariba ko alhadirina ma'ariba daga kabilar saba waɗanda suke zaune a inda wannan dam ɗin na ma'arib yake iz yabnuna lokacin da suke iz yabnuna min duni sai liha al'arima wato da suke yin gini a firbishin tunkudar ruwanta wanda yake mai ƙarfi to su kuma masu sarrafa shi masu cewa saba'in dinnan jumhur su ma akwai baiti na waka da suke karantawa al'wari, duna, wa taymun fi zura saba'in kada abba anaqahum jaldul jawamisi duna wa taymun fi zura saba'in fi zura saba'in a gidajen saba'i kaga sai ya zanto saba din an mata dauri <clears throat> to su mutanen saba din daga su ne aka samu kabilar tababi'a qaumu tubba da Allah ya faɗa wanda daga cikin su aka samu adawa so da an ce su an yi su tun kafin lokacin annabi ibrahim salam wasu kuma sun ce a'a suna cikin sulalatu ibrahim domin suna da alaƙa da ƙahaɓanu wanda kuma malaman nasaba sun yi saɓani a kan ƙahaɓanu zuwa maganganu guda uku wasu suka ce a su ƙahaɓanu ɗin asali 'ya'yan irama ne ibn sam ibn nuh wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka adin irama adu irama shi irama din shine kakan adawa wanda baban irama Shi ne samu an gane shi kuma baban samu din shine annabi nuhu alaihi salam saboda annabi nuhu yana da 'ya'ya guda uku akwai hamu akwai samu akwai yafisu shi hamu shi ne wato ainihin baban baƙaƙe mu kenan a yanda suke cewa samu kuma shine baban farare larabawa kenan ya fi su kuma shine baban jajaye kamar irin mutanen turkiya da mutanen irin su uzbekistan da mutanen afghanistan da ya juju wa majuju allah ya samu ba yan uwan ya juju wa majuju yawwa da haka shi sun ce tun shi ka hatsanu din asali yana cikin 'ya'yan irama dan samu dan nuhu alaihi salam wasu kuma suka ce a'a ai shi shi kahadanun wanda yake shine kakan saba'i asalinsa ya fito ne daga zurriyar abiru wanda abir din kuma shine annabi nuhu alaihi salam wasu kuma suka ce a'a ai sai da aka yi annabi ibrahim ma aka yi shi aka yi shi saboda yana cikin zuriya annabi ibrahim allahu a'lam to abinda Allah ya hore musu shine suna da wani dam dam na ruwa wanda ake kiransa saddu ma'arib wanda ruwa yana zuwan musu ta tsakanin duwatsu guda biyu idan ruwan ya taho ya taho ya taho sai a samu asail tunkuda ta dinga tattara su tana tattara musu ruwan sama sai taro a waje ɗaya sai dinga gangarawa cikin zazarsu da kwazazzabai saboda haka su ba sa daina shuka a kowane lokaci duk lokacin da lokacin damuna da lokacin rani koyaushe cikin shuka suke shi yasa sai Allah ya fassara aya din da alama sai yake cewa jannatani an yaminin wa shimal gonaki ne an yaminin ta bangaren dama wa an shimalin da ta bangaren hagu saboda ko ina ka juya akwai ruwa a wajen an rawaito daga mujahid ibn jabar allah ji kansa da rahama ya ce za ka samu mace yarinya 'yar budurwa ta ɗauko wato ta ɗauko ta ɗauko zakumi ko kuma ka ce ta ɗauko taskira a kanta an san taskira ko? ko kuma ta ɗauko birgami a kanta in kuwa ba a san shi ba a ce ta ɗauko buhu ko faranti ta yi tsigirgire ta riƙe kwarashi a hannunta tana saƙa an san kwarashi ko? za ta wuce tsakanin gona a dama da gona a hagu ba tare da ta girgiza itacen gonar ba amma farantin nan nata ko kuma taskiran nan tata za ta cika da ruman da faru da inabi da kashu da duk abin da take so duk gonar da ta shiga saboda yawan gonar kamar jira suke kawai ka zo wucewa ai ta zubo maka kayan marmari Shina jannata ne an yaminin wa shimal gona ce hagunsu hauninsu da damansu sai Allah subhanahu wataala ya ce kulumin rizki rabbikum ku ci daga arzikin ubangijinku washkuru hu. kuma ku gode wa ubangijin naku sakamakon wannan ta goma shi da ya muku da wannan alkhairi sufiyan Allah ya ji kansa da rahama yake cewa وجد فيها قصران مكتوب على أحدهما نحن بيننا سلحين في سبعين خريفا ذائبين وعلى الآخر مكتوب نحن بيننا سرواح مقيل ومراح wannan abubuwan da aka samu a rubuce-rubuce saboda irin alfahari da suke da shi da takama da irin abin da Allah subhanahu Ta'ala ya hore musu a cikin wannan gona kowa yana rubuta irin abin da ake samu a cikin gonarsa a kowane lokaci to wasu malaman suka ce jannata ne an yaminin wa shimal da aka ce gonakin ne guda biyu amma wasu kuma malaman suka ce a'a ba wai ana nufin gonaki ne kawai guda biyu ba kamar yadda Al'imamul kushairi ya faɗa imam al biya ya nakalto daga gare shi cewa lam wa na yurid jannatayn ithnatayn ba wai ana nufin gona biyu ce kawai a garin abinda ake nufi bal arada min al-jannatayn yamnatan wa saratan. wato saboda yalwar gonan kowa yana da ita a ɓangaren dama da ɓangaren hagu saboda aka garinsu cike yake da lambuna da bishiyoyi da kayan marmari da 'ya'yan itaciya babu rana a garin babu takura sai Allah ce ku lumin rizki rabbikum ku ci daga arzikin ubangijinku nau'in nan 'ya'yan itaciya da kayan marmari amma in kun ci washkuru lahu ku gode wa Allah akan abin da ya azurta ku da shi baldatun tayyibatun gari ne wanda yake mai daɗi saboda yawan kayan marmari da 'ya'yan itaciya wasu malaman tafsirin kuma suka ce baldatun tayyibatun kasar garin ba kasa ce ta gishiri ba saboda ka ƙasa ce mai kyau wacce take iya karɓar shuka wasu kuma suka ce baldatun tayyibatun laysa fiha mu, babu ƙwari a cikin garin babu sauro babu ƙuda, babu kuɗin cizo ba wani abu da zai takura maka zaka iya fitowa ka kwana a cikin gonakinka ba wata matsala kaga ai gari ne ya cika ya cika gari kenan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafurun ga ubangiji kuma wanda yake mai gafara da ni'ima a gare ku wanda yake suturta ku ya hada tsakanin daɗin garinku da kuma gafara da ya muku da rahama da duba na tausayi da ya muku saboda haka ubangiji ne wanda yake mai yawan gafara kuma haka dama yake wa bayansa fa a'radu to a madadin su gode wa Allah sai suka bijire fa arsalna alaihim sailal arim a'radu din abinda ake nufi shine Allah ya ce musu ga ka'idojin da nake so ku bi amma sai suka ibi an rawaito daga wahab ibn munabbih yake cewa Allah ya aiko musu annabawa goma sha uku salasata ashara nabiyan kowane annabi in yi zo sai su karyata tashi. suna da wani sarki da ake kiransa da suna alhimar jaki sunansa kenan a wannan lokacin sai masu ruwaya suka ce kamar yadda aka rawato daga alkushairi sun rayu ne tsakanin lokacin annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallama to shi wannan sarki nasu alhimar sai ɗansa ya mutu da ɗansa ya mutu sai ya ji haushi sai ya kalli sama ya tofa yau wai dan mai isa za a yi masa haka sai ya kafirce ma ya ƙibin Allah subhanahu wa ta'ala don haka shi ya ma har yanzu idan mutum ya kafirce ko ya yi butulci sai a ce a wani ai akfara min himar Aiwanar wani kafircinsa butulcinsa wani himar to shi wannan himar din wasu kuma sun ce a ba'adi ne cikin ragowar ɓarɓashin adawa ne saboda haka sai wa Allah wannan kafircin to sai ya tsaya a bakin ƙofar garin duk wanda zai zo garin shakatawa ko neman arziki sai ya tallata masa kafirci idan mutum ya kafirce to sai ya kyale shi in kuwa bai kafirce ba sai ya kashe shi to wannan sai sa kafirci sai yayi yawa a garin to wannan kafircin ne bijire wanda suka yi fa sai suka bijire suka kiwa Allah wa wataala biyayya suka ki su gode wa Allah suka koma bautar rana wanda shi ne har lokacin Annabi Sulaiman aka samu wannan matar wacce ake cewa Balqis Eh, yace wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillah to shine sai Allah subhanahu wataala ce fa arsalna alaihim sailal arimi da suka bijire sai muka aika musu saila wato tunkudar ruwa al'arimi wacce take mai ƙarfi mai tsanani idan aka ce asailu abinda ake nufi shine float kamar misali ruwa da yake zuwa a cikin tafki dam ko a cikin kwata ko a cikin malallauta ko magudana ko a cikin kogi ko a cikin ƙorama ai ruwan yana zuwa ne gwargwadon size ɗin ramin ko ko ba haka ba ne to idan kuma ruwan ya cika ramin me zai faru za a samu violence na pumping ɗin ruwan daga inda yake zuwa zai zama baya gaba saboda duk inda ake bukata ya cika to sai ya dinga tunkudowa da karfi in ya tashi kuma sai ya malala ya cika ko ina to dama abinda suke kuri da shi suke bugun kirji da shi dama shine wannan gonakin to Allah subhanahu wataala sai ya sa dam din sai ya cika a wata ruwayar an ce Allah ne ya tura musu wasu ɗeraye suka dinga rarake dam din ta karkashin ƙasa har sai da ruwan ya fito ya fito har ya fi ƙarfin yawan dam din sai zamanto sailal arimi min babi idafatu shay'i ila nafsihi kamar yadda zaka ce almasjidul jami' masallacin juma'a shine dai aljami' din kuma shine masjidin din shine masjid masjidul jami' sailul ari Allah ya ce sai muka aika musu sailal arimi wato wani tunkudar ruwa mai tsananin ƙarfi a wannan lokacin sai wannan ruwan ya halakar da wannan gonakin nasu gaba ɗaya ya kuma zo ya malala a cikin gidajen nasu sai zanto gonar ta lalace sito-sito ɗin da suke adana abubuwa ya lalace gidan nasu ma kuma ya shiga wani yanayi sai duka suka talauce sai kuma talauci ya zo ya mamaye garin da ruwan ya ɗauke kuma sai zama ya tafi da gonakin kuma dam ɗin ya tsaya wadda dam ɗin har yanzu ana kiransa saddu ma'arif an sake renovating ɗinsa an sake jaddada gininsa a shekara ta 1987 1987 aka sake gina shi wannan saddu ma'arif ɗin wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn Allah ya ce sai muka canja musu bi jannatayhim saboda rasa wayancan gonakin da suka yi sai muka canja musu da yin wasu gonakin guda biyu zawatai okulin khamtin amma wayannan gonakin guda biyu da muka canja musu kowace gona ɗaya. abin da yake cikinta 'ya'yan marmarin cikinta wato kayan marmari ne khamtin masu ɗaci wanda ba su da daɗin ɗanɗano wasu suka ce abin da yake da ɗaci ko cikin 'ya'yan itaciya shine asuwaki yanzu asuwaki idan suka idan aka ce gari ya cika da asuwaki mai za a yi da shi in ya kowa ya karya ya goge bakinsa ko ba da shi ake cin abinci ba kuma gari nawa za a ɗauka a fitar da asuwaki a je a yi ciniki wa asalin sai kuma muka ƙara musu da bishiyar asal ita ce wacce da hausa ake ce mata kijinjiri ita bishiyar kijinjiri din ta yi kama da bishiyar goruba amma larabawa sun fi saninta da atsarfa tana da tushe kuma tana da girma kamar yadda ka san bishiyar goruba tana yi sannan tana fitar da 'ya'ya a cikin 'ya'yan nata nata yana da kwallo irin kamar irin ƙwallon cikin goruba shi yasa yawanci a littattafan adabi kamar a can cikin wannan waka ta Imrul Qais sama bika shauqun ba'da ma kana aksara wa halat Sulaima batna uddin fa a ciki akwai baitin da ya ambaci asal to wasu malaman zaure sai su fassara shi da goruba to amma fassara shi da goruba fassara ce ta kusanci ba fassara ce ta 100 bisa ɗari ba wasu suna cewa wa asalin sai Allah ya hore musu farar wuta an san farar wuta ko irin wadda ake an san dai me ake yi da farauta. eh me ake yi sulfa da turanci ba da hausa me ake yi da farauta? ana zubawa a ciwo ana kaza da kaza wasu kuma suka ce a'a asalin din kamar goga masu an san goga masu ko wanda idan mutum yana ƙesbi an san ƙesbi wani abu da yake fitowa mutum a fuska sai a ce ka je ka samu goga masu kasa to koma dai mai shi asal dinnan nan dai ba wani abu ne wanda yake mai amfani da yawa ba wa shay'in min sidrin qalil to akwai abu mai amfani da shi ma aka ba su kufado aka dauke musu mangwaro da kashu da tuffa da avocado da fiya fiya da da da rumman da inabi da faru da nau'o'i na kayan marmari masu yawa da dabino da sauransu wai aka kawo musu kuma wani abu mai kaba goruba ko goga masu ko farar wuta ko asuwaki aika kasan dai an banu to sai magarya to ita kuma magarya tunda ana iya cinta tana da ɗan zaƙi ita kuma sai aka ba su kaɗan sai zamanto ita ce tafi tsada ma a cikin garin washai'in min sidirin qalil <laughs> Allah ya ce zalika jazainahum haka muka saka musu bima kafaru saboda butulcewar da suka yi wahal nujazi illa al-kafur to dama muna yin irin wannan sakamakon ne idan ba ga waɗanda suka kafirce ba ai sai mutum ya kafirce muke masa wannan sakamakon wani abubuwan da Allah subhanahu wataala ya musu haka ya faɗa mana a nan cewa ya saka musu da abin da ya dace da abin da suka yi wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini zawatai ukulun ukulin khamdin ukulun kun gani ai alifun din alhamza tana da tana da me rufu'a ko kaulasan din ma tana da rufu'a sai zama zawatai ukulin to amma akwai waɗanda suka karanta da zawatai uklin wannan ita ce kira'an nafi'ul madani shi kenan da qalun da ibnu kasir bazzi da kumbul ke sune mutanen mutanen haramain hermi kamar yadda al-imam shatibi Allah ya ji kansa da rahama ya ambata a cikin shatibiyya zawatai ukulin ukulin sannan Allah ya ce zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi wa hal nujazi an karanta da wa hal yujaza wanda wannan ita ce ƙira'ar Nafi'ul Madani da Ibn Kathir da Abu Amr da Ibn Amir su suke karanta wa hal yujaza illa al-kafur amma kufiyun asimul kufi da hamza da aliyul kisa'i su kuma suna karantawa da wahal nujazi illal kafo. shin dama muna irin wannan sakamako ne in ba ga waɗanda suka kafirce mana ba suka butulce mana duk wanda ya bice cewa Allah wannan shine sakamakonsa to daga cikin kuma ni'imar da Allah subhanahu wataala ya musu yace ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahiratan sannan muka sanya tsakaninsu da garuruwan da muka yi albarka muka sanya musu albarka kamar baitul maqdis kenan tsakanin yaman da sham idan zaka tafi sham daga yaman to sai Allah ya sanya ƙuran zahirata garuruwa a fili ta yanda idan ka tashi baka buƙatar ka ɗau guziri mai nauyi saboda baka tsoron 'yan fashi baka tsoron 'yan kidnapping baka tsoron wata matsala akan hanya kamar misali mutumin da daga nan zai tafi Kano kaga ai doguwar ta daga nan Lagos zai je garin Kano a Najeriya kaga ai doguwar tafiya ce saboda da mutum ya tashi tintintintin ya fara shiga garuruwan ogun state zai dan zo ya shiga daji-daji kuma ya shiga cikin garuruwan oyo ko ba ka ba to da ya bar oyo kuma zai sake shiga daji kafin kuma ya shiga garuruwan kwara ko daga nan kuma zai sake shiga dazuzzuka kafin ya shiga garuruwa tsakanin niger da kaduna to amma su sai ya zanto ba za ka yi tafiyar awa ɗaya ba sai ka je sai ka buta abu sai ka ga gari saboda haka duk inda dare ya maka zai maka a gari ne ka kwana ba ka da wai sai ka ɗauki ruwa kana tafiya niki-niki da shi saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce mun sanya tsakaninsu da garuruwan da muka yi musu albarka ƙuran zahiratan akwai garuruwa waɗanda suke a zahiratan ana kallo su daga nesa kuma duka a haɗe suke da garin sham wa na fi sayr sai zanto su wayannan garuruwan mun iyakance tafiyar da mutum zai yi daga garin Yaman zuwa wannan gari an san in ka tashi da safe zuwa lokacin kailula ina za ka isa in ka tashi daga lokacin kailula zuwa lokacin kalace ina za ka isa daga nan in marece tayi ina za ka isa daga nan in almuru yayi ina ka tsaya don ka kwana in ka tashi za ka yi jijjifi da sassafa in ka tashi za ka tashi daga gari kaza kuma daga waje kaza zuwa waje kaza tafiya kaza ce Allah ce siru fiha muka ce da su ku yi tafiya tsakanin wa'annan garuruwan layali wa ayyamin ku yi cikin dare ku yi lokacin yini aminina kuna cikin nutsuwa ta tsaro ba ku da matsala to amma duk da haka saboda kafirci fa qalu sai suka ce rabbana ya ubangijin ubangijinmu ba'id asfari na. ya Allah garin nan ya yi mana kusa kusa a nesanta tsakanin garuruwan nan namu ba'id baina asfarina amma Ibn kasir da abu amr sun karanta ba'id baina asfarina Allah tafiya haka za a tafi bauta amma da ka tashi ka san yadda zaka ya ubangiji mu muna son mu sha wahala ya suka roki wannan ba'id baina asfarina Allah ya ce wa zalamu anfusahum sun zalunci kansu ta hanyar roƙon abin da yake ba za su iya jure masa ba faj'alnahum ahadisa Allah ya ce to sai muka halakar da su sai muka sanya suka zama labari ga waɗanda za su zo a bayan su ahadis jam'u uhdusa shine abin da ake zama a karanta a matsayin labaran da da na yanzu dan a sha mamaki wa mazzaqnahum Allah ya ce kuma muka tarwatsa su mutanen saba'in kullu mumazzaqin iyakacin yadda ka san ana kakkasa mutane a rarraba su ya zanto ba ma sa tara amma suna takama suna da wani karfi Allah ce inna fi zalika laayatin lalle a cikin wannan abu da muka yi musu akwai alamomi da suke nuna samuwar mu da kuma kasancewar mu masu iko da kasancewar mu cewa wanda duka ya ki gode mana to za mu iya yin yadda muka ga dama da shi kulli sabbarin ga dukkan mutumin da yake da juriya wajen barin saban Allah mai dagewa wajen yi wa Allah subhanahu wuta da'a shakurin wanda yake da ƙoƙari da yunkurin wa ni'imar Allah to a ƙarshe 'yan uwa nan Allah ya ba mu labarin mutanen Saba'i ya gaya mana abin da ya hore musu ya hore musu gonaki da abinci wanda shine ginshikin zaman lafiya duk ƙasar da ba ta da abinci tana cikin garari sannan na biyu Allah ya ba su tsaro can sai suka saba wa Allah suka kafirce wannan kuma da kansu suka roki cewa su tsaron ba sa bukatar sa to sai Allah ya cire musu wannan ni'imar ta abinci kuma sannan ya jar bayan yunwa kuma sannan ya jarrabe su da rashin tsaro wannan yasa dole ba ba ji ba gani suka rabu suka tarwatse a cikin duniya shi yasa ma zaka ji ana cewa mutane sun kakkasu sun rarrabu sai a ce tafarraqu aidi saba sun kakkasu irin yadda mutanen saba'i suka kakkasu kuma Allah ya ce zalika jazainahum bima kafaru dan a mu a gaya mana cewa kafircinsu da butulcinsu ne ya janyo aka yi musu haka to duk wanda Allah ya bashi ni'ima bai gode wa Allah ba ya saba wa Allah to shi'umcin sabo shine zai janyo Allah subhanahu wataala ya kwace ni'ima kuma ya jarrabe shi da kishiyarta Allah ubangiji ya ba mu ni'ima ya ba mu ikon gode masa Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya kuma ya ba mu ikon guje mata wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da تنبيو guda biyu tambaya wata take cewa assalamu alaikum malam nawa ne zakar bana to har izuwa da ranar juma'a nan da ta wuce a bisa nisabin zakka da aka fita shine sai mutum ya kai sai kuɗi sun kai naira miliyan 178,240 naira miliyan 1,078 da naira 240 wannan shine nisabi wata kuma take cewa assalamu alaikum malam ni ce zan je umara kuma ina son na sha maganin da zai hana al'ada da zai hana al'ada na zuwa saboda na samu na yi ibada a makka yana da kyau na sha to shi matsalar shan maganin al'ada ba wai haram ba ne in kana in mace ta sha don ta yi ibada ba haramun ba ne kawai dai matsalar shi ne ba kowace mace ce in ta sha zai batta haka nan ba watakila kuma sai zanto bayan ta sha ɗin sai dawo mata da wayansu matsaloli daban-daban in dai ba likitoci ne suka nuna cewa matsalolin da zai dawo mata da su ɗin ba su da yawa ba kuma ko kuma an taɓa jarrabawa in mace ta je umara ko ana azumi in fa bata ibada ba fa tana fa cikin ibada ba wai ba za a bata ladan ibada ba ne duk abin da ake ba mai yi ta ma za a bata duk wani abu da ake yi za a baki irin yadda inda kina da lafiya zaki kuma za a baki perfectly kila ma kira da lafiya ki dan samu yar matsalayi sai dai kawai mai yin doguwar al'ada kuma ya zanto za ta je harami misali an je madina akwai wuraren da ake bude su lokaci bayan lokaci kuma misali an ce za su yi kwana hudu a madina ita kwa sai shi ta zo tana al'ada kuma gaba ɗaya zanto a cikin kwana hudu nan ba ta samu an kai ta waɗannan wuraren ba ko ta sani ba ko ta sake dawowa ko kar ta sake dawowa idan dai ya farin jaye a ta cewa ba za a samu matsala ba sai ta ji sai ta sha ɗin ta tsaya amma misali wanda zai je hajji wacce za ta je hajji za ta yi kwanaki da yawa mafi karanci ka ji an ce an yi kwana ashirin kuma ai da wuya mace ba ta al'ada kwana 20 ni ko da zan ba ta shawara gwanda ta haƙura da irin yanayin da Allah ya aje ta ma ba wai ina nufin shine shari'a kawai ba tsaya ɗan kwana hudu ko biyar dai ranar da Allah ya sa ta samu ta ta yi tsarki to abinda ya wuce ta sai ta je ta gyara Allah ya mu dace وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته